sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 12 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. Baba, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargaɗi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta iya kawowa ƙarshe. Sarki Abdullah na biyu na kasar Jordan ya ziyarci fadar shugaban Amurka ta White House jiya talata inda shugaba Donald Trump ya sake jaddada bukatarsa ta cewa kasar ta Jordan ta tsukunar da Falasɗinawa na dandandan. sannan mutane kusan ɗari ne aka kashe kuma wasu 60 suka jikkata lokacin da 'yan kungiyar ta'addanci ta isis suka kai wani mummunan hari a yankin puntland na somalia kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shirin koren baki da hukumomin amurka ke yi ya fara haifar da fargaba ga masu izinin zaman kasar wasu da al'amarin dawowarsu ya kama aka tsayar da su aka karbi pasfot ɗinsu saboda ba su karbi biza da za su fita ƙasar ba wanda ita ce take kwararriya a kan sanin wannan a wannan lokaci ta ce ba za ta iya ba da wannan amsan ba ita ma sai ta ce ta kara bincike a kai a shirin za ku kuma ji cewa masana kimiyya a nan amurka sun fara bayyana damuwa akan bullan cutar muran tsuntsaye za ta haifar da kwayar cutar da za ta shiga dan adam kamar kowace safiyar laraba yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na murtala faruk sanyin na wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa da shugaban kwamitin majalisar wakilai akan ilimin jami'a abubakar hassan kulata akan zargin cin hanci a majalisa amma yanzu sai a gyara zama a sha shakashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargaɗi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta kawo ƙarshe kuma za a koma yaƙi gadan-gadan. Muddin dai ba a saki ƙarin mutanen da ƙungiyar mayakan ke rike da su zuwa ranar Asabar ba. Rundunar soji za ta koma yaƙi mai tsanani. har sai an yi galaba kan hamas in ji netanyahu a wani faifan bidiyo jiya talata tun da farko shugaban amurka donald trump ya bayar da shawarar a soke yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas idan ba a saki dukkan mutanen da ke tsaraba zuwa ranar asabar trump ya yi waɗannan kalaman ranar litinin bayan da hamas ta zargi isra'ila da saba yarjejeniyar tsagaita wutar kuma ta yi barazanar jinkirta sakin mutane uku waɗanda aka da cewa za a sake su ranar asabar a halin da ake ciki kuma sarki abdullah na biyu ya ziyarci fadar shugaban amurka ta white house jiya talata inda shugaba donald trump ya sake jaddada bukatarsa ta cewa kasar jordan ta tsukunar da falasinawa na dindindin kuma ta goyi bayan amurka wajen daukar yankin gaza tsarin da trump ya ce zai yi matukar fa'ida ga yankin gabar ta tsakiya za a ga ci gaba matuka abinda trump ya gaya ma sarkin jordan kenan a gaban manema labarai a zauren oval office a gabanin ganawar tasu ya kara da cewa komai zai wakana ba wani abu mai wuyar yi ba ne za a samu kwanciyar hankali a gabar ta tsakiya a karo na farko sannan falasinawa ko kuma mutanen da ke zaune a gaza a halin yanzu za su zauna cikin yanayi mai kayatarwa a wani wuri za su zauna lafiya lau sarki abdullah dai da shugaban masar abdulfata el-sisi sun yi watsi da shirin na trump na tsugunar da falasinawan gaza kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari tara a ƙasashe makwabta irin su jordan da masar don amurka ta mallaki yankin. mutane kusan ɗari ne aka kashe kuma wasu har zuwa sittin suka jikkata lokacin da 'yan kungiyar ta'addanci ta isis suka kai wani mummunan hari kan sansanin soja na rundunar tsaro ta yankin puntland na somalia in ji jami'ai jiya talata sojojin puntland a kalla 27 da 'yan ta'adda fiye da 70 ne aka kashe a kazamin yakin da aka yi a yankin togga jasil na tsaunukan kalmiskat yankin bari na puntland in ji jami'an tsaro na puntland ga muryar amurka a cikin wata hira da aka yi jiya talata da sashin somaliyanci na muryar amurka mai magana da yawun sashin ayyukan tsaro na puntland janar mahmud muhammad ahmad wanda aka fi sani da fathigo ya ce 'yan ta'addan sun kai hare-haren kunar bakin wake a sansanin sojin da daren litinin an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan yayin da hukumomin fice da shige a nan amurka ke ci gaba da kabe da kuma mai da baki da basu da takardar zama zuwa su wasu da ke da takardun zama sun fara bayyana fargaba bisa wani mataki da hukumomi suka dauka akan wasu masu takardar zaman kasa wanda aka hana su shigowa kasar duk da suna rike da fasfo din amurka Ibrahim Garba tsohon jami'in 'yan sandan New York ya halarci wani taro da hukumomin New York suka shirya domin wayar da jama'a a jagorancin shugabar gundumar Bronze Vanessa Gibson. Ga dai karin haske daga Malam Ibrahim Garba. Idan suka ce eh mun zo ne domin muna da takarda na hurmi domin mu binciki wane sai su ce to ina takardar da alkali ya baku da ya nuna kuna da izini domin ku aiwatar da wannan aikin idan suka ce gashi nan in suka tura ma takardar takardar tana da wasu alamu wannan alamun shi ne aka yi magana a kansu hmm. sai ka tabbatar da watan sahihancin wannan takardar to wannan takardar da makamantansu suka ce za su turo mana daga baya mu da muke al'amari da mutane wanda muna shiri idan an gama turo mana su mu ma za mu zo cikin community kamar yadda aka saba irin ranar juma'a bayan sallar juma'a mu tara al'umma domin musu bayanin irinsa saboda yanayin. To ya batun waɗanda aka ce suna rike da takardar izinin zama ko kuma suna rike da wato passport kenan sun fita Amerika amma sun kasa shigowa saboda wasu dalilai. Shin an taɓa wannan batun? To a cikin dai wannan zaman dai har ila yau aka yi magana akan fice da shige da ake ta tantama a cewa bakin ma da yake suna da hurumi su shigo a bisa sahihin hanya da suka bi suka karbi suka karbi umarni na shigowa da gari kuma suna kuma su 'yan ƙasa ne akwai wata ƙasar ko kuma wasu da al'amarin dawowarsu ya kama aka tsayar da su aka karbi fasfot ɗinsu saboda ba su karbi biza da za su fita ƙasar ba to a wannan wanda ita ce ne take kwararriya a kan sanin wannan a wannan lokaci ta ce ba za ta iya ba da wannan amsan ba ita ma sai ta ce ta kara ah, bincike a kai amma dai a takaicen hmm. takaitawa maganganun da aka yi yanda idan a hanya suka tare kai za ka ce musu wanda za ka bi su kuma ba za ka ba da amsa ba za ka ce kana amfani da tsarin kundin mulkin kasa na shashi kaza akan haka ba za ka yi magana ba to irin waɗannan abubuwa ne suka tafi saboda su da kansa sun tabbatar wannan abin ya zo ne ya wanzu amma kuma duk da haka akwai hanyar ba da kariya duka kada mutane su zara da razana. To bari eh, wato abinda mutane suka dan tsorata kasan waɗanda suka shigo ƙasar nan ba daɗewa ba sun samu ɗan takardar aiki wanda ke nuna suna da eh, eh, kamar batun suna kotu ah, ba a gama cin maganar su ba to irin waɗannan mutane gaskiya sun tsorace har ya kai wasu ga rashin zuwa aiki to irin wannan mutane menene abin da aka faɗa a kansu shin wannan kame da mai da mutane a kasashen su ya shafi ma irin waɗannan mutane ko dai a kamar yadda ake faɗa masu laifi kawai ake auna su a wannan kame eh, a wannan bayanin da aka yi an nuna cewa ko da a ce kana cikin al'amarin jira ne tsakaninka da kotu domin ta wanzar da ka'idojinka eh, sun tabbata ana sun nuna a wannan zaman da aka yi kake yawo da takardarka don ko an je kotu da kai za a baka alkali wanda yake kare mutanen gari mutanen gari kuma alhali kana cikin gari kai ma wannan alfarmar za ta shafe ka so in dai har takardunka na yadda da cewa kana cikin bin tsari da kuma jira ne sun nuna ka zama mai rike takardunka ko kai dan gari ne ma da kake gani za a iya hawa zargi zai iya hawa kanka saboda za a iya bata ma lokaci in an zo irin wannan kaman a wawushe ku gaba ɗaya sai an je an da kai cikin tsarin da bai kamata a ce ka tsinci kanka ba sai suke faɗakarwa cewa ka kasance kana rike da takardunka. Malam Ibrahim Garba kenan tsohon jami'in ɗan sandan New York ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba jamhuriyar nijar za ta gudanar da wani taron ƙasa domin shata jadawalin tsarinta na komawa kan tafarkin siyasa wanda aka daɗe ana jiransa bayan juyin mulkin watan yulin shekara ta 2023 wanda ya kawar da shugaba muhammad bazum daga kan mulki shugaban mulkin sojin janar abdulrahman chani ya ce za a yi tafiya da kowa a tattaunawar wadda za ta tsara abubuwan da gwamnati za ta fi baiwa muhimmanci ta kuma tsara jadawalin sauyin mulki kamar dai yadda timoti obizu ya haɗa mana rahoton daga abuja Malam Ibrahim Faruk, kodinetan shirye-shiryen sashen Afirka na kungiyar Yaga Afirka, ya ce wannan taron wata kyakkyawar hanya ce aka ɗauka. Um, of a timeline for a transition to a democratic Wannan na nuna alamar farkon jadawalin komawa ga tsarin gwamnati da ake zaba a demokaradiyyance a jamhuriyar ta Nijar. Ina ganin abin da ya sa hakan ke da muhimmanci shine tasirin kwanciyar hankali a demokaradiyyance na da wasu hanyoyin yaduwa a Afirka ta yamma. Mun ga yadda idan aka yi juyin mulki ko yunkurin yi a wasu daga cikin waɗannan ƙasashen al'amarin kan girgiza girgiza yankin to amma baya ga komawa kan turbar demokaradiyya kawai dole al'amarin ya zo da alkawarin kawo irin ci gaban da ke tattare da tsarin demokaradiyyar a ƙarshe shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin dakatarwa da kuma yin nazari kan wata doka wadda ta gindaya sharaɗin harkar kasuwancin amurka a ƙasashen waje a tsawon shekaru hamsin yana mai zargin cewa tsauraran matakan kauce ma bayar da cin hanci da rashawa ga jami'an ƙasashen waje da aka gindaya ma amurkawa na hana kasuwancin amurka gogayya a kasuwannin duniya jinkirta dokar zai haifar da ƙarin harkokin kasuwanci ga amurka a cewar trump yayin da ya sanya hannu a ranar Litini. kan umarnin sanya ma'aikatar shari'a ta dakatar da jerin binciken da take yi sannan ta yi nazarin dokar hana aikata rashin gaskiya a kasuwanci a kasashen waje ta shekara ta 1977 na tsawon watanni shida masu zuwa. gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla. Sabuwar kullar kwayar cutar mura tsuntsaye ta H5N1 da kuma yadda take rikidewa ta fara haifar da damuwa tsakanin masana ilimin kimiyya cewa kwayar cutar za ta iya yaduwa tsakanin ɗan adam da kuma haddasa wata sabuwar annoba. su ma manoma sun nuna damuwarsu kan irin illar da lamarin zai yi wa rayuwarsu ga dai maryam dauda da fasarar rahoton wakiliyar muryar amurka veronica balderas iglesia George Tawelega shi ne mai gonar Pleasant Vale da ke garin Delapin a jihar Virginia yamma da birnin Washington. ya sauya salon sana'arsa saboda marar tsuntsaye ta H5N1 wacce ta haddasa ba ma kawai mace-macen tsuntsaye mafi yawa da aka gani a Amurka ba tun daga shekarar 2022 ta kuma janyo karuwar farashin kwai a faɗin ƙasar. we here on this farm have not expanded our chickens over the last year Mu a wannan gonar ba mu ƙara yawan kajin mu ba a uh, cikin shekaru biyu da suka wuce saboda fargaban kada mu kawo kajin da ke dauke da cutar ba tare da mun uh, sani ba. Tawelga memba ne a hukumar kula da dabbobi da albarkatun ƙasa a jihar Virginia ya kuma uh, nuna damuwa akan hadarin da marar tsuntsayen ka iya yi wa aladunsa da kuma shanu da 'yan maraka kusan 100 da ya mallaka. idan har cutar za ta kai ga hatta shanu za su kamu da rashin lafiya ko ma namansu zai zama da illa tunda waɗannan shanun da ake kiwatawa don ci ne ta yadda ba za a iya sai da naman ba to hakan zai sa mu daina sana'ar a ƙarshen watan maris ɗan shekarar da ta gabata ne aka fara samun rahoton mura tsuntsaye a tsakanin shanun da ake kiwo hukumar sa ido kan cututtuka ta cdc ta ce har yanzu hadarin ga lafiyar dabbobi bai da yawa sosai inda aka samu mutane 67 kacal da aka tabbatar san kamu da cutar daga dabbobi haka kuma mutum ɗaya ya mutu amma yadda kwayoyin cutar ke yawan canzawa ya sa wasu masana kimiyya bayyana damuwa idan aka samu sauye-sauyen da za su iya sa kwayar cutar ta yadu daga wani zuwa wani mutum wanda ya zuwa yanzu dai ba mu ga hakan ba to wannan zai iya zama babban kalubale dangane da matakin da za mu ɗauka ta fannin kare lafiyar jama'a kuma wannan ne dalilin da ya sa muke tunanin ta yiwu cutar ta zama annoba. mutane za su iya rage hadarin kamuwa da cutar a cewar Davis. Avoiding contact with sick or dead wild animals is probably the most important thing to do. Nisan ta cuɗanya da dabba mara lafiya ko wadda ta mutu ta yiwu shine muhimmin abin yi. Mun san cewa tafasa madarar shanu da dafa nama ya dahu yadda ya kamata da kuma dafa kwai suna da tasiri wajen dakushe karfin musamman kwayar cutar. an shawarci masu ajiye dabbobi a gida su sanya ido a kan sanarwar dakatar da sai da gurɓataccen abincin dabbobi da madarar shanu kuma su nisanta dabbobinsu daga kusantar tsuntsayen dawa yayin da yake sa ido akan abubuwan da ke faruwa Dr. Welija yana shirin daukar mataki na gaba. Typically, sometime a month or so from now, um, we would buy turkey pulse uh, Kamar yadda aka saba, nan da kimanin wata daya za mu sayi talatalan da za mu kiwata don mu sayar a lokacin bikin cika ciki na Thanksgiving. Ba na tunanin za mu yi haka a bana, saboda ina fargaban inda talatalan suka fito kuma ko suna dauke da marar tsuntsayen. a halin yanzu ya ce zai ranka bibiyar shawarwarin masana ilimin kimiyya kuma yana fatan cutar za ta wuce a lokaci guda kuma yana sa ido sosai akan dabbobinsa. Maryam Dauda kenan da fasarar rahoton wakiliyar murya Amurka Veronica Belderas Iglesias. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Assalamu alaikum. A cikin shirin na makon jiya mun so mu tattaunawa kan badakalar zargin kwamitocin Majalisar Dokokin Najeriya da neman shugabannin jami'oyin kasar da su ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan takwas su. kafin a amince da su a kasafin kudin shekara ta biyar. wato miliyan hudu na kwamitin majalisar wakilai da kuma miliyan hudu ga kwamitin majalisar dattawa. Kan waɗannan zarge-zargen ne muka so mu tattaunawa da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a abubakar hassan fulata kafin lokaci ya yi mana halinsa a yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau wanda ake kira Mu'azu Gusau da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau ka ce ga takun sakar da kuke yi amma bincike ya nuna cewa kuma eh. shi ya yi turjiya ne ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba dama kun yi tsammanin zai yi turjiya shi yasa har kuka ke kokarin shishi ta shiga uh, hukumar uh, da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight oversight mun je ka'ida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardun su kudaden da aka basu na bara ya suka yi amfani da su ka ce ba ku je gusau ba shi gusau an sa mun je muna ya in kin tsayawa yi amma ba ku je din ba ta ai ba sai amanna ba ba sai kai ka abin tukuna ba a abin nan ba ai sai mun rubuta eh, shugaba ya amince za mu zo rana kaza eh muna ana da ku zo idan mun zo wa za mu gani ya ki zama na biyu muka kira shi zaria muka ce ya zo ya sami mu tunda baya so mu je daga duk alamu baya so mu je gusau din ya zo ya sami mu a zaria jami'ar amur ta zaria ya ki zuwa na uku muka ce shikenan idan baka san zariyar ka zo ka same mu a abuja ka zo ka kawo takardunka na yadda kai amfani da kudaden waccan na shekara can ya ki zuwa amma da ban da kizo abin nan muhimmin abin da zuwa ga maka shine wanda ya gada wanda ya gada yanzu zancen da nake ina kurkuku ina ina abin nan uh, kurkuku na kuje irin wannan din ba dakala da kuɗi to saboda haka kura da wani abu da kuke zargi akan sani a ta bai zama ya kawo takardunsa a ba sai mun duba ba tukuna ya iya ya yadda ya da ya zo ai to kenan ba ku da wani laifi da kuke zargin sa ai ba ah, sai ya kawo takardunsa mu gani to me kuke tunanin yasa bai haɗu da ku ba yana ganin yayi laifi da ba su a bincika amma shi yana ganin wannan kuɗin ne kawai dai baya so ya biya saboda wani kuɗi kuɗi ai bai ma zo ba ai wani kuɗi ba a tambayi kuɗi ba ai ba amma ya bai ma zo ba tukuna ai ana cewa kuna bin wata hanya ta musamman don ganin cewa kun samar da ko kuma kun nemi waɗannan kuɗin ba tare da an sani ba ta hanyar yin amfani da wasu waɗanda ba su da watakila alaƙa kai tsaye. su waye sai a faɗe su. Suna amfani da asusun ajiyar su suna amfani da wasu sunaye na daban. To sai a faɗe su. Ai akwai kuma hukumomi na bincike. kamar ICPC EFCC sai a faɗe su su waye a za ka zo ka zo ka ce kawai kana zagin kasuwa sai gashi gashi gashi ga yadda aka yi sai ka bada hujja ba ka zo ka zo shi kenan kana so dan kana so kawai ka bata mutane suna ka zo ka ce ka ce a ah, gashi kai an nemi kuɗi a hannunka to amma yanzu honorable wannan ba fa amma mu muna da hujja ni dan zan yi magana zan ce wane kai sata kaza na je makarantar ka na same ka ka saci miliyan dubu dubu kaza da ah, hujja ta a ah, ai irin wannan shi aikin jarida ai kaga shi kuma wani abu ne daban wanda ba lalle ne sai a ambaci suna ba amma dai za a kawo maka korafi eh, idan abun idan abun ya je kotu fa ya zai yi a shi wannan kuma dole a bayyana yawwa to yanzu tun da haka din ne yanzu tun da an yi wannan zargin yanzu wani mataki kenan za ku ɗauka. mataki shine na farko dai a matsayin majalisa kuma ikon da tsarin mulki na najeriya bamu idan mun kira mutum ya ki zuwa na farko dai majalisa za ta yanke hukunci na ɗaya wannan makarantu makarantu a hana su kasafin kuɗi ɗaya kenan na biyu kafin a hana su majalisa da iko ta sa inspector general da 'yan sanda ya kamo su ya kawo su majalisa kuma a ƙarƙashin dokar legislative privileges act privileges and powers act idan an kawo su bayan an gama abin nan zaɓe mika su ko ga kotu su amsa tambayar bijirewa majalisa in an same su da wani laifi daurin shekara uku ne amma yanzu dai ba mu kai ga abin nan ba matsayin da za mu kai mu abin nan shine mun kida su haso uku sun ki zuwa saboda haka za mu gawa kakakin majalisa ya ba da warrant of arrest wato ah, dokar ah, kamu shine kama mutum shi ne na farko ko ku dakatar da kasafin kuɗi saboda kasafin kuɗin ai ba su shugabannin zai shafa ba eh. daukacin a ah, idan an zo ai irin wani idan an zo ai ba a dakatar da albashi na ma'aikata na to su kuma ai karatun yara zai zai eh, ba a dakatar da albashin ma'aikata a ina nufin shi kuma karatun yara ai zai zai tsaya tun da dai babu kuɗaɗen tafiyar da karatun akwai kuɗin kuɗin kuɗin da karatun da biya albashi ai za a biya albashi albashi za a biya amma sauran kuɗaɗe ya danganta ga hukuncin da ita kanta majalisa za ta dan gabatar ba'asi a gaban majalisa za a yi min gyara kuma za a iya amincewa da abin da muke abin da gabatar to bari mu jingine kuma bugun da ya bugun da ƙari mhm. wasu daga cikin wani shugabanni a auditor general na najeriya gaba ɗaya mai binciken kuɗi na bincike gaba ɗaya ya bincike su ya kawo mana rahoto cewar kuɗaɗensu ba sarrafa kudaden su yadda ya kamata ba kuma an bukace su da su gawo wa gwamnati wasu kudade wasu wanda kuke suke zuwa abin din wani bayani yana hannuna yana hannuna kuma zan gabata ci gaban a gaban majalisa kuma idan majalisa ta karba ya dangata kukucin da za ta aiki ni ba ni na ni iyaka ta na gabatar da ba'asi cewar wa'annan makarantu ɗaya biyu uku sun gaba sun samu matsala a wajen sarrafa kudadensu saboda auditor general dama shi auditor general a tsarin aikinsa majalisa yake kawo rahotonsa ya kawo rahotonsa shi ba ni ne ba kwamiti na bane ba wanda suke zargi bane auditor general ne bambancin kudi ya kawo karansu ya kawo majalisa kuma aka kawo hannuna na nemi su zo su yi bayani masu ki zuwa saboda haka yaron da majalisa su gabatar da su zo zaɓen majalisa ta yanke hukunci me za a yi da su waɗannan shugabannin jami'oi idan muka ajiye maganan zargin da ku ake muku yan majalisa a gefe muka koma magana mu ta farko cewa kai kanka ka amince cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tarnaki ga ci gaban ilimi a Najeriya a matsayin ku na masu sa ido wata kuna da wani shiri ko kuma akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun yaƙi wannan mummunar ɗabi'a a bangaren ilimi musamman na jami'o'i ai eh, shi ai duk wanda aka same shi da babakere da handama da cin kuɗin jami'a ka gani na baka guda daya iya kurkuku saboda illa ka iya mu fallasa wannan bayanai cewar uwa ne kaza ya ci kuɗi kaza ya danganta ga hukumar efcc ko icpc su gabatar da abin su kamo wanda ya ci wannan kuɗi su gabatar da shi a gaban hukuma a gaban kotu kuma in an same shi da laifi eh, tafi kurkuku. to amma kana ganin wannan kokarin yana haifar da ɗaya haifar da sakamako mai eh, kyau zai tsoratar ba zai dakatar da gaba ɗaya ba amma zai tsawartar watakila menene kake ganin makoma bangaren ilimi yanzu a najeriya ah, da yadda allah kaga da na zama shugaban wannan kwamiti da farko na zo na tarar an yajin aiki wata takwas mm. saboda tsarin biyan albashi saboda tsarin biyan albashi na jami'oyi muka kai koke ga shugaban kasa a yi gyara akwai wani tsari na ipp a biyan albashi na bai daya aka gwamutsa albashin jami'o'i da da kwalejojin ilimi da kuma polytechnics gaba an gwamutsa su da ma'aikata sauran ma'aikata na office office saboda haka wannan ta sa wato jami'o'i an hana su ɗaukan ma'aikata an hana su sukuni allowance na malamin jami'a na malamin jami'a idan aka sa shi a cikin wannan tsarin albashi sai kwamfuta ta ɗauke shi saboda an gurɓata tsarin an gurɓata tsarin saboda haka muka yi koke mu ga wannan shugaban kasa koke mu muka ce dan Allah da annabi wannan ita ce ummul aba'isin rashin zaman lafiya a jami'o'i shugaban kasa ba da amince ya amince aka cire yanzu wannan abin nan aka cire malaman jami'o'i da polytechnics da college of education daga aka cire daga tsarin wannan wannan a ƙarshen kwamitin aka samu wannan nasara na biyu aka kawo koke cewar shugaban ma'aikata ta Najeriya ita take ba da take da ikon ɗaukar malamai da jami'o'i wanda wani ce ai ba abin da ya hada shugaban ma'aikata eh, eh, na Najeriya da kuma daukan ma'aikata a jami'o'i. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. yanzu a madadin bakon namu dan majalisar wakilan najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar abubakar hassan fulata sai dadi balawaye da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargaɗi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta kawo ƙarshe kuma za a koma yaƙi gadan-gadan. Muddin dai ba a saki ƙarin mutanen da ƙungiyar mayakan ke rike da su zuwa ranar Asabar ba. Rundunar soji za ta koma yaƙi mai tsanani. har sai an yi galaba kan Hamas in ji Netanyahu a wani faifan bidiyo jiya talata a halin da ake ciki kuma sarki abdullah na biyu ya ziyarci fadar shugaban amurka ta white house jiya talata inda shugaba donald trump ya sake jaddada bukatarsa ta cewa kasar jordan ta tsukunar da falasinawa na dindindin kuma ta goyi bayan amurka wajen daukar yankin gaza tsarin da trump ya ce zai yi matukar fa'ida ga yankin gabata tsakiya za a ga ci gaba matuka abinda trump ya gaya ma sarkin jordan kenan a gaban manema labarai sarki abdullah dai da shugaban masar abdul LCC LCC sun yi watsi da shirin na trump na tsugunar da falasinawan gaza kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari tara a ƙasashe makwabta irin su jordan da masar da amurka ta mallaki yankin kamar sauraro da aka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma daji balawe da ya taimaka wurin haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam